الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي آه، قبل كراتو آه، وأنا لتافي مسونا جواب الاعتراضات المصرية على الفتح الحموية واللفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية rahimahullahu ta'ala wannan darasi shine na na goma sha uku a wannan dare na litinin garin talata kai yau bakwai a watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 da kuma yake daidai da shida. a watan da miladiya da shida muna ci gaba da karanta bayanin shekul isabin da taimiyya alaihi rahmatullah game da akhbarul ahad متى تفيد اليقين و... و... و... ya kasa akhbarul ahad ya kasa يكس الأخبار wato hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa gida uku akwai mutawatir sawa'un kana tawaturan lafziyan aw ma'nawiyan akwai kuma al-mustafid aw al-mashhur al-mutalaqqa bil qabul sannan kuma khabar al-wahid al-'adl alladhi yajib qabuluhu yayi magana akan mutawatir sawa'un kana tawaturan lafziyan aw ma'nawiyan yayi magana akan wannan zaina zaina magana akan al-mustafir eh, shi ma ya magana a kansa yayin da ya zanto khabarul ahad ne amma kuma ya samu karbuwa wajen al'umma duka kamar hadisun sahihai ne hadisan da suka cikin sayin bukari da muslim tun lokacin da waɗanda littafai biyu suka samu a cikin al'umma al'umma ta rungume su hannu biyu musulmi na gabas da yamma kudu da arewa na duniya daga kowace irin mazhaba suka rungubu waɗannan littattafai hadisai suke kuma aiki da su suke kudurci abinda suke dauke da shi na aƙida sannan suke aiki da abubuwan da suke ciki na ibada to wannan rungumar da al'umma ta yi wa littattafan guda biyu ko waɗannan hadisai shi kansa wani abu ne da ya ƙara wa hadisan ƙarfi ta yadda da yawa daga cikin malamai jumhuri game da ibn taimiyya ke cewa jumhurin jamahir ummati muhammad sallallahu alaihi wasallama suka tafi akan cewa hadisai ne wanda suke suna ba da fa'ida ta fuskar yaƙini da tabbaci a zuciya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba a samu sabani ba a cikin salaf haka nan waɗanda suka zo daga baya manya-manyan malamai mabiya mazhabubin nan guda hudu akan wannan suke littattafan hanafiya da malikiya da shafi'iya da hambaliya duk sun kunshi wannan bayanin cewa الخبر الواحد العدل إذا تلقته الأمة بالقبول عملا وتصديقا يفيد اليقين يفيد العلم اليقيني دعاك وانا بتنسكي سيوى سيان كأن وعند سكسابة وعند سيان كأن سكسابة يان بتوسو آه كمر آه أبو بكر ابن الباقلاني آه، كمر آه، أبو المعالي الجويني كمر الغزالي أبو حامد كمر سيدنا عقيل ibn al da sauransu da kawo magana ibn salah alaihi rahmatullah cikin littafin sa'ulun hadith wanda ya fi shahara da al-muqaddimat ibn salah ya kawo maganar farko dinnan ta malamai da kuma inganta ta ibn Taimiyya ce to amma bai san mazhabobin muta magabata akai ba da ya kawo maganganunsu da ya karfafi zancen sa da su amma dai ya kawo maganar da ita ce take da hujja kala bi hujja ya ka abin da hujja take tabbatarwa to sai aka samu wasu daga cikin malamai suka shiga yi masa gyara amma gyaran gangar abzinawa hmm. ya irin su imamun nawawi irin su al'izu ibn Abdulsalam? ba kuma wani abu ne madogararsu ba illa maganganun da suka karanta a cikin muhtasar ibn al-hajib na usulul fiqhi ko littafin usulul fiqhi na al'abidi ko al-muhassal na abi abdullahi razi wato al razi wanda suka zaci cewa maganar shi ibn salah magana ce da shi kadai ya kadaita da ita alhalin kuma ita ce maganar jumhur jamahiru a immati muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al-awwalin wal akhirin kamar ibn taymiya yake cewa ko ita ce maganar عامة أئمة الفقهاء إذا تيما قال كثير من المتكلمين أو أكثرهم إذا تيما قال الجميع علماء أهل الحديث تو في مال سيمال يتقبل الشيوى والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منه والأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على أموم أو أمر أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس بل كما لو اجتمعت على ترك ظاهر من القول فإنها لا تجتمع على خطأ وإن كان ذلك وإن كان ذلك لو جرد الواحد إليه نظره لم يأمن, لم يأمن على الخطأ فإن العصمة ثبتت بالهيئة الاجتماعية كما أن خبر التواتر كل من المخبرين يجوز العقل عليه أن يكون كاذبا أو مخطئا ولا يجوز ذلك إذا تواتر فالأمة في روايتها ورأيها ورؤياها أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطعت على أنها في العشر الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر فجعل تواطؤ الرؤيا دليلا على صحتها عليه الحج والحجة على قول الجمهور حجة ما مغنى الجمهور نتي وأن التلقي الأمة للقبر تصديقا وعملا إجواء منه و تلقي الأمة الأمة تلنقمي حديثي ومر حديثي صحيحين su gaskata su su yi aiki da su wani ijma'i ne daga al'umma wani ijma'i ne na al'umma ce al'umma sun rungumi hadisan sahihai ne sun gaskata abin da yake cikin hadisan da littafin sahihai ne sun gaskata sun yi aiki da abin da ke ciki wani ijma'i ne daga al'umma wal ummatu la tajtami'u ala dalala al'umma kuma ba ta haduwa akan bata kamar da zuwa hadisan tirmidhi na abdullahi dan umar ummat inna ummati la tashma ala dalala hadisi ne tabbatacce cewa al'umma ta in ji ba za su haɗu ba duk su haɗu akan bata wani abu da yake ya tabbata bata ne to dole ne za ka samu cikin al'umma an samu da suka tsaya tsayin daka wajen faɗa da wannan abu suna inkarinsa saboda Allah ya sifanta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sifa ya sanya ta sifa ce da ta fitar da al'umma ta annabi sallallahu alaihi suka zama daban daga cikin sauran al'ummomi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar haka ba zai taba yiwa ba a ce ga wani munkari a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ce al'umma ta yi shiru ba tare da inkarin sa ba ta rungume shi ta rike shi wannan ba zai yiwu ba to kasancewa al'umma ta rungumi sahihai ne hadisan bukhari da muslim sunan karbe su hannu biyu suna aiki da su suna tabbatar da su alama ce da take nuna maka cewa hadisa na haka suke haka annabi sallallahu alaihi wasallam faɗe su to wannan ita ce babbar hujja da zaka iya wa maganganun jumhurin malamai hujja da shi kama la wajtama'at ala umumi kamar umma ta hadu akan aiki da wani nassi bisa sa ya zo umarni ne ya zo daga Allah subhanahu ta'ala? al'umma ta yadda cewa wannan umarnin ya shafi kowa da kowa babu togaciya a cikinsa to babu kuma wani daga baya da zai zo ce zai kawo togaciya a cikin wannan nassin ya ce ba da wane wani ba zai shiga ba bayan duk al'umma ta haɗu a kan cewa wannan nassi amun ne lam yukhassas to wannan ijma'in da ta yi akan ɗaukan wannan nassi akan umumin sa yana nuna cewa haka yake a wurin Allah babu kuma wani wanda zai so ce ai ta yani tana wa akwai wanda ba ba ba shi a cikin umarnin ku au amrin ko wani umarni da Allah zai yi au mutsalakin ko wani magana da zai yi da wani nasi da zai zo mutlaq ba da kaidi ba al'umma ta yadda akan cewa nassin nan bai da kaidi ci gaba da aiki da shi a haka ba tare da sa masa kaidi ba to ne ya zo ya saka ƙaidi a cikin wannan zai zama shi ne mai kuskure A su mai haƙiƙatin to ɗauki wani suna yadda yake bisa ga haƙiƙa ba ta ɗauke shi a bisa ma'anar majazi ba to wani zo ce ayi daga baya zo ce a ai wannan sunan ya kamata wannan lafazin yanzu a ɗauke shi a ma'anar majazi ba haƙiƙa ba to wannan duka an yadda cewa al'umma ba za ta haɗu a kan bata ba au ala jabi kiyasin ko wani abu da kiyasi ya tabbatar kiyasi sahihi ya tabbatar al'umma kuma ta yarda da wannan kiyasi take aiki da shi to shi ma wannan haɗuwar da ta yi ya nuna cewa wannan kiyasi a muhallin sai ke haka yake daidai ne babu wani kuskure a ciki bal kamalau ijtama'at ala tarki zahirin min alqawl ko kuma al'umma ta hadu a bisa barin wani zahiri zahir kamar da muka ce nassin da yake daukan ma'anoni guda biyu amma ma'anar farko ita ce tafi karfi akwai wata ma'ana wacce take tana iya lafazin yana iya ɗaukanta amma mai rauni to wannan nassin shi ake cewa zahir to a ka'ida shine za a bar lafazi a zahir ala zuhurihi sai in an samu wani dalilin da zai sa a karkatar da wannan ma a kabar wannan ma'anar mai karfi zuwa ga ma'anar da ke da rauni to aka samu wani nassi wanda yake zahirin sa ga abin da yake nunawa amma al'umma ta yi ittifaki akan cewa wannan zahirin ba shine murad ba ba shine murad ba ba al-ma'ana al-rajih shine murad ba al-ma'ana al-marjuh din shine murad to inda za su haɗu akan haka to babu wani kuma wanda zai kuskurantar da su akan wannan shi ne ce bal kama lau ijtama'at ala tarki zahirin min alqawli fa innaha la tajtamu ala to dole a yarda da wannan ijma'in akan haka domin ba sa haduwa akan kuskure in kana zalika law jarrada alwahid ilayhi nazarahu lam a ala khata duk da kasancewar da zaka ɗauki mutum ɗaya daga cikin al'umma shi kadai a ce ra'ayinsa ne zai iya yi wa kuskure ce mutum ɗaya in ya duba shi nazarinsa ne da bincikensa a hankali zai iya yi ya kuskure kasancewarsa shi kaɗai to amma ba nan ne abin ya sa abin da ya sa ya zama hujja saboda yanzu sun haɗu sun taru a kan ra'ayi ɗaya shi ne ce fa'inal ismata sabatat bil da ijtima'iyya saboda yanzu da kai a karan kanka in kana da ra'ayi zai iya zama daidai zai iya zama kuskure wancan ma haka wancan ma haka wancan ma haka wancan ma haka wancan ma haka a ɗaiɗaikun ku ra'ayinku zai zama kuskure amma yayin da kuka haɗu dukanku akan wannan ra'ayi to wannan haɗuwar da kuka yi ita ce za ta ba wa abin isma a ce to ba zai yiwu ba a ce dukkanku kun haɗu akan abin da yake bata sai al'umma duka ta haɗu akan bata wannan haɗuwar da ta yi shi yake ba wa al'ummar isma kariyar faɗawa cikin bata كما أن خبر المتواتر خبر التواتر كل من المخبرين يجوز الأقل عليه أن يكون كاذبا أو مخطئا عندك الخبر المتواتر وأن شيني حديث دقنقم كوسك رويتو عددي ميوا أي سوء عدد نما سيوا دا ذاك أتكون أكرا كان شأذي إيه ينكسكولي kowane ɗaya daga cikin adadin nan masu yawa shi kaɗai a hankali zai iya cewa zai iya kuskure to amma yayin da suka haɗu suka ruwaito abu guda ɗaya to wannan haɗuwar tasu sai ta sa aka ce to ba zai yi wa kuma ce akwai kuskure da ciki yayin da kowane ɗayansu kuma a shekaran kansa zai iya zama kuskure amma haɗuwarsu alhai al'ishima'iyya ɗin da suka yi wajen ruwayar labarin sai ta ba wannan labarin isma kaza zato ba za ka kira shi kuskure ba to haka ma ijima'in al'umma akan abu idan a ɗaiɗaikunsu za su iya yin kuskure to amma tunda sun haɗu duka akan wani abu guda ɗaya alama ce ta cewa abin guda ɗaya daidai yake shi ne ce wala ya juzu zalika idan tawatara amma idan su yi tawaturi to bai halatta hankali ya ce zai za a yi zai ce ai ta yi su kuskure kowane ɗaya ya kuskure a ciki ko su duka su kuskure fal'ummatu to haka na al'umma fi riwayatiha yayin da ta yi riwayar wani abu wa ra'ayiha ko ta hadu akan wani ra'ayi wa ru'yaha aidan kuma ko ta ma mafarki a ce mutane ɗaya biyu uku hudu duk su ta mafarkin abu ɗaya ta ce tun da mafarkin su dai ya hadu akan abin nan guda ɗaya alama haka abin yake kama ƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai yayin da suke ta zuwa tana gaya masa mafarkin su game da da lailatul qadri a wani rana take kowa ya zo ya yi mafarki to amma duk mafarkin sai yake haduwa akan alashar al'awakir shi na nabi ce inni ara ru'uya kun kattawa ta'at na ga mafarkin ku duk sun duk ya haɗu ala na hafi alashar a akan cewa lailatul kadiri tana cikin goman ƙarshe faman kana minkum mutaharriyaha don haka duk wanda zai kirgaji ذكر جاجي ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر ذكر جاجي تأقوما قريش فجعل تواطؤ الرؤيا دليل على صحتها هذه سنقصي النبي صلى الله عليه وسلم يسنيا هدو ورسو أكن مفلكي دليل نيدي كنونا هدو ورسو أكن وانا مفلكي مفلكي لا دليل نيدي كنونا إنجنش مفلكي تماليتي عليك والواحد في الرواتي kadi ya juzo alaihi galatu marwaci guda daya shi kadai shi kadai shi kadai karan kansa ya halatta a hankali ya juzo aklan ya halatta a hankali ya ce zai yi kuskure waka zalika alwahidu fi ra'ayihi haka nan mutum shi kadai a ra'ayinsa ya kawo wani ra'ayi na ijtihadinsa ya halatta a hankali ya iya yin kuskure wa fi ru'yahu ko yayi mafarki ya halatta mafarkin ya zama kuskure ne wa kashfihi ko ya ce an matsa wani kashfi ya halatta ya zama kuskure ne fa innal mufradati fi hadha al-bab to mufradat wato abubuwa ku kamar ruwaya ita guda daya ko mafarki ɗaya ko ra'ayin mutum daya ko fahimtar mutum daya a irin wannan babin ta kunu zununan za su iya zama zan azan yana nufin azannul rajih azannul galib wato akwai matakai akwai mataki na al'ilm al'ilm shi ne yaqin wanda babu wani taba ba ko sofanin taba ko da 1% ne kai ko da zabin nan 4.5% eh, babu na taba ba a ce hmm. babu shi shine al-ilm shine al-yaqin sai azzan azzan mafi rinjaye an fita haka abin yake shine azzan kalima azzan in suka fada sanan mafi rinjaye an fita abin haka yake amma akwai wani abu na ɗan shakka da zai iya zuwa cewa akwai yiwuwar wani probability amma dan kaɗan ne ihtimal ne wanda yake za'iyyai ba a ma ba a hukunci da shi ai misali kace 70% sai kace 80% 20% akwai war kuskure 80% kuma daidai ne wanda za a yi mutum amaliya za a yi cewa yaya probability na cin nasarar wannan amaliyar da za a yi a ce masa 70% 80% zai gamsu mai masa amma a ce masa to 30% 40% شيني وبابيلي في النسرة بذي قولتها بذي بذي الدفع تشيني الظن ثنى الشك الشك شيني إذا تساوى الطرفان إذا عند داي داي يقص كلا يور داي داي بن خمسين جكين داي يور قص كلا خمسين جكين داي شيني شك شيني التردد بين ال... بين الأمر shine shakka sannan akwai alwaham alwaham kuma shine gaba ɗaya duk shirme duk ba ma wani fasanci na daidai a cikin sa ko kaɗan to wani shine suke cewa alwaham to wannan su ne maratibul idrak maratibul idrak al'ilm الظن الشك الوهم haka shi ba haushi in ka ce zato kawai shakka yake ɗauka shi yasa kaga in su waɗancan malaman suna cewa kaza kaza yufidu zan shi kuma mai bahaushe zo ce ai hadisin yana yana wato zato ne bahaushe abinda zai kawo kawai ba tabbas shi ne zato a hmm. wanda kuma a rugal malaman ilimi suka ci zato suna nufin azannin rajin لكن تعبدنا الله بالظن أي بالظن الراجح نعم. بالظن الراجح شين الغالب تو توشين هيكي شيوا ولنا المفردات الروايه رواية الواحد الذي يجوز عليه الغلط وكما رأي الواحد الذي يجوز عليه الغلط ورؤيا الواحد الذي يجوز عليه الغلط وكشفه هؤلاء هذه المفردات fi hazal ba yana nufin babin aƙida tunda akan sai yake magana yace bab an yana nufin babin abin da shafi masail da aƙida sifofin Allah da sauransu zununan sun kai matakin azannin raje an fahimta sun kai matakin azannin raje bi shurutiha da sharuɗansa tunda ba haka kawai yakan kai wannan matakin ba sai idan ya zanto mai ruwayar adali ne misali in ruwaya ce adali ne isnadin muttasil ne an gari ko mm. isnadi ne muttasil in al'illa wa shuzuz waɗannan ka'idojin da ake faɗa da sun gushe mm. to in ya tabbata da wannan duk da cewa a hankali ya zuzu ko da kaɗan ne zai iya yi wa kuskure ne mm. to ya fi dubban ana zannin rajih bi ya shirin fa'iza tauyat to idan waɗannan mufradat ɗin kuma sai suka samu wani ƙarfin suka ƙara samun ƙarfafa misali misali suka samu talakkil umma mm-hmm. al'umma suka rungume su ba wani wanda ya taɓa sukan abin ba wanda ya taɓa gano kuskure a ciki ƙauyat to sai su ƙarfi kuma ta kuna uluman sai su koma ll shi ne al'yakin ɗin an fahimta mm-hmm. yanzu ka ɗauki hadisin inda mal'amari bin niyat mm-hmm. hadisi ne mufrat abin safart gharib isnadin san mutum ɗaya ne daga ɗaya daga ɗaya daga ɗaya kowane ɗaya a ciki a التجويز a hankali za ka ita zai iya wa kuskure ba ba ba su bi bane zai iya wa kuskure ya yi al'ansari zai iya kuskure ba haka magana take ba mm. muhammad ibn ibrahim taimi zai iya kuskure alkama zai iya kuskure umar zai iya kuskure to sai ka bashi misali a matakin azannin raje to sai kuma al'umma ta karɓi abin bil qabul tun daga lokacin da ya ta tabbata har kawo gobe ba wanda ya ce ya gano wata illa ce to wannan karinar talaqqil ummatu bil qabul ta daga shi daga wancan matsayin na azannin raje ya kai matsayin il alai an gane ko da mm. shi ne abin da yake cewa wa idza da'ufat idan kuma waɗannan al-mufradat din suka yi rauni suka yi rauni ya zama na rawi din da'if ne ko akwai inqita'i a sanadin ko akwai tadlisi ko akwai abin nan a awhaman kaga sun sauko daga azan sun ma ƙara wuce shak sun ma zai akwai eh, wa khayalatin fasida zama kawai wasu khayal ne wani sake-sake ne kawai mara kyau وأيضا فلا يجوز أن تكون في نفس الأمر كذبا على الله ورسوله بذيوبة بذيوبة أبو حديثي وانديك خبر واحد مني تلقته الأمة بالقبول أما يزم على الحقيقة يزم كرياء في وألا تنظر ولو كحديث إنما الأعمال بالنيات حديثي نفرت غريب talaqatu al-ummatu bil qabul ta zai yiwu ba a ce ƙarya ce wannan aka yi annabi bai ce innamal amalu bin ƙarya aka yi masa annabi kuma an ce yana magana ya tsiku alal hawa in huwa illa wahyu yuha kenan Allah ne ya gaya masa haka a shi ƙarya ake bai gaya masa ba a ce haka yake walaysa fil ummati man yunkiruhu amma a gama cin yayin sa babu wani cikin al'umma da ya taɓa inkari ba sai ba إذ هو خلاف ما وصفه الله وأنا سابقا أبن دع الله سفنت الأمة الأمر عن النبي قال الله سفنت تبشوها <coughs> كنتم خير أمة وخرج الناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر الأمة دع الله تنهون عن المنكر زي زمان أكوي ونما ما قدر كرياتي أكوي ألا دمزع الله وكما الأمة نندا أكتي تنهون عن المنكر سلوبوه وانا ما قدر سيأيكي ديتا <coughs> ta zama ba Allah bai faɗi gaskiya akan al'ummar ba kenan baka ce Allah ya faɗi ya sifanta al'umma da baya da suke ba kamar haka suke cewa in ka ce wannan al'ummar ta rungumi maganar tana ta aiki da ita tana ta aiki duk wani babi aka zo a cikin shari'a ce a kawo maganar niyya sai a kawo hadisi na al'amal bin da kowa da kowa da aka raja ba wanda ya inkari kuma gashi Allah ce ku masu inkari ne kaga Allah ke ne ya sifanta al'umma da abin da ba haka take ba أبونا بامي هنك لنجزيك سيكا فإلوان فإن قيل <coughs> أما الجزم بسلكه فلا يمكن منهم إلا مجازفة وأما العمل به فهو الواجب عليهم وإن لم يكن صحيحا في الباطن وهذا سؤال ابن ابن الباقلاني ابن الباقلاني شنو أبو بكر يسمي إيه، مالكية مذهب المالكية يعني أشعريني وما بساني أشكي مذهب الأشائرة يعني أشكي جمع جمع جيجا جيجا مذهب آه، الأشائرة ابن الباقلاني يعني. يا لك أشكي وأنه سكا سكي جاء كان جاء الحديث حديث الواحد وحق أخبار الأحد قولا تلقت الأمة بالقبول لا تفيد العلم بل تفيد الظن yana cikin masu wannan magana to shine ibn mai ke kawo maganarsa yace idan aka ce amma aljazmu bi sidqihi tabbatar da cewa haka mun yake gaskiya ne a ce ai rantsi kan gaskiya ne ko ai mubahala akan gaskiya ne wala yumkinu minhum al'umma ba za ta iya yin wannan ba illa mujazafa ta sai ta hanyar mujazafa irin iba karan mahaukaciya kawai amma ba wai bisa wani dalili ba mujazafa ce kawai karen aradu da ka wuce za ku rantse akan kan cewa gaskiya ne karen aradu da ya da ka wa an mal'amal bihe amma fuskar aje a yi aiki da shi fahowar wajibu alwajibu alaihim wannan wajibi ne akan al'umma amma cewa ku rantse annabi ya faɗa mujazafa ce hmm. karen aradu da ka ne shiga shara ne ba shanu wa illam yakun sahihan fil batin wajibi sai aiki da shi ko da a hakikanin gaskiya ba sahihi bane an gane magana ibn batin lani ibn bakin lani yana cewa hadisi dinnan da kuke magana mun zuna magana akan khabarul wahid alladhi ihtaffat bihi alqara'in khabarul wahid ne amma akwai wasu alamomi da suka hadu tare da shi suka nuna cewa khabarul wahid ne amma ya kai matakin da zaka ce wallahi annabi ya fada saboda saboda talaqqatul ummati bil qabul wa hada min jumlat al qara'in mun faɗi qara'in daban-daban da ya hatafu bi khabar al wahid wanda zai iya kai shi matakin wannan al martabatu al yaqin din da ake fada mun faɗi sifatul mukhbirin hay'atul ikhbar da sauransu da mun yi bayanin wannan abu duk waɗanda suna cikin jumlatul qara'in da ake la'akari da su to yana cewa irin wannan hadisin da yanzu ko kuke so ku ce mana kwa iya rantsuwa akan annabi ya faɗa ya ce to ba zai yiwu ba sai dai in mujazafa za ku yi mujazafa shi ne kamar ka eh, tare a ara da daka ka tare abu bisa bisa kawai abin irin irin irin eh, abin alkafara din nan ba tare da kana da wani غير دليلي بكون هذه نسيت وانا اني مجازفاتي اما بعد دليلي بقى. اما تفسكر ايكي العمل وانا ذاك ايه ايكي بالعمل بالظن ذاك شيء تعبدنا الله بالذنب الغالب وانا ايه ايكي لابن ديكي ظني ظني ظني الثبوتني ذاك ايه ايكي لشي كودا كوا لم يكن صحيحا في نفس الامر في الباطن ko da kuwa asali ba sahihin ba ne shi ne ce wa haza su'al ibn al-baqillani wanda ita ce maganar da ibn al-baqillani ya jeho shi ne maganar su'al ita ce maganar da ibn al-baqillani ya jeho a nan kamar da ya gabata a baya yana daga cikin 'yan kaɗan 'yan tsirari waɗanda suka ja to shi ne a ibn taimiyya zai masa ansa قلنا أما الجزم بصدقه فلجزمهم بالأحكام التي يستندون فيها إلى ظاهر أو قياس كجزمهم بمعاني الآيات والأخبار وذلك أنه قد يحتف به عندهم من القرائن ما يوجب العلم إذ القرائن المجردة قد تفيد العلم بمضمونها فكيف إذا احتف بالخبر والمنازع بنى هذا على أصله الواهي أن العلم بمخبر الأخبار لا يحصل إلا من جهة العدد فلزمه أن يقول ما دون العدد لا يفيد أصلا وهذا غلط خالفه فيه الخزاق أتباعه ابن تيمية أما الجزم بصدقه abinda ya shafi jazmi wato tabbaci da cewa labarin nan haka yake hadisin nan haka yake gaskiya ne fali jazmihim saboda su ma a hukunce-hukuncensu yana nufin su masu jayayya da shi irinsu ibn al ne da ire-irensa ibn faurak da sauransu da suke kawo hukunce-hukunce hukunce-hukuncen da suka dogara da shi akan kiyasi allati na fiha ila zahirin suke dogaro da shi akan nassin da yake zahir ko kuma suke dogaro akan kiyasi amma kuma sukan tabbatar cikin maganar su cewa haka hukuncin yake ba wai bisa zato ba a sukan jazmi da cewa haka hukuncin yake ka jazmihim bi ma'anil ayati kamar da suke jazmi cewa aya kaza ma'anarta kaza hadisi kaza ma'anar shi kaza kuma zuwa tare da sun yi wani ihtimalin cewa akwai yiwuwar ba haka bane wa zalika saboda annahu qal yahtafu bihi inda hum min al-qara'in ma yujibu al-ilma saboda irin qara'in wasu dalilai daban a waje su ne qara'in al-qara'i al-qarina shine dalil khariji kharijin nas wani dalili ne a can waje wanda in ka hada shi da nassin zai sa nassin ya ɗauki wannan ma'anar mai ƙarfi saboda waɗannan ƙara'in ɗin saboda wannan dalilan suka ce wannan hukunce hukuncen nasu babu ta baba a cikinsu haka suke kukan yi wannan ibn taymiya yana musu ilzami ne da abin da ya san suna yi game da fassara alkur'ani ko kuma fassara hadisa annabi sallallahu alaihi sukan yi jasmi da wasu ma'anoni ta fuskar kiyasi ko ta fuskar dogaro da zahiri وذلك سبودمي أنه قد يحتف به عندهم من القرائن ما يوجب العلم سيأتي إذ القرائن المجردة ومن سو كان سوء لنا دليلي سو كأي انكدوا بيسو قد تفيد العلم بمضمونها سنا تبتد حك أبين يكي انكدوا بيسو أكران كنسو سنا تبتد أبو من يبعاني إروا لنا قرائن أبعدوا بس مميتا وأن أنا تنا قراتوا ما fa kaifa idan ihtaffa bil khabar to ina idan irin wannan qara'id din wannan dalilan suka zo suka hadu da shi wannan labarin wato shi wannan hadisin shi dan menene ba zai tafi matsayin ifadatul ilmi ba idan har ku a cikin wasu abubuwa da kuke dogaro da zahiri da kiyasi wanda an san wasu abubuwa ne wanda suke zanniyat amma saboda wasu ƙara'in wasu dalilai daban kukan yi jazmi da wannan hukuncin dan menene hadisai su idan suka zo suka zama da wasu qara'in kamar talaqqul ummati bil qabul so ba za mu yi jazmi cewa wannan abin haka yake a kifi haqiqatul amri ba wato ku ya halatta ku yi anaku mu ko mu bai halatta ba shi ne ce wal munazi'u shi mai jayayya da mu kamar shi ibnul baqillani bana hada ya gina wannan kunci nashi ala asli wahi akan wani tushensa wani ta ka'idarsa mai rauni akan wata mai rauni annal ilma na cewa shi yaqini bi mukhbar al akhbari da abinda hadisai suka kunsa la yahsulu baya samuwa illa min jihati al adadi sai ta bangaren adadi wato shi ya gina cewa ba zai yiwu ba hadisi ya kai martabar ifadatul ilmi al yaqini sai idan ya biyo ta adadi mai yawa to shi a gurinsa babu wani dalili babu wata hanya da hadisi zai zama tabin da mufirul lil yaqin sai idan ya biyo ta hanya mai yawa shi da tawaturi tawaturi ta fuskar adadi shi abunsa haka ya gina tawaturi ta fuskar adadi ibn taymiya kuma a baya kun gace a tawatur قد يحصل بالعدد وقد يحصل بالكثرة وقد يحصل بصفة كو بحال المخبرين وكو بحال إخباري كو المخبري أنه ديا فدولة تسو أنا سنجنا يا جنا مجانا سنة أكنشوا آه، بنا العلم لا لا يحصل إلا بالعدد إلا بالكثرة كم ونيجي جنا دون ما دو ما دو أبنا آه، يوا يتي فلزمه أكنيكو فلزمه أن يقول تو ومن يلزم تامة سيتي ما دون العدد لا يفيد أصلاً da abin da bai kai adadin da shi yake ganin shi ne na tawatur ba to la yafi dole ilma to zai zama an fa'idanci ne daga cikin sama. ya ce wa haza wannan kuma maganar kuskure ce salafahu fihi huzzaqu atba'ihi hazikan mabiyan sama sun saba masa da muka magana manya-manyan mutakallimun duk sun saba mana ra'ayi cewa ba za a iya samun tawaturi ba sai ta fuskar adadi ce da yawa sun saba wannan aksar abin da yace kasiru min na bal aktharuhum mafiya yawancin su ba sa kan wani ra'ayi to ya ce wa amma Amalu bihi amma abin da ya shafi aiki da sabar wahid fanafolo lauja law ko na yakuna fil batin kadhiban da zai yi a hankali zanto muna aiki da hadisi wanda ba mutawatiri ba amma zai yi a hankali ya zama ƙarya ne a haƙiƙanin al'amari amma kuma na aiki da ƙarya sai na al'amari bin ya ɗin da muke ta maimaita shi hadisi ne fart muna ta aiki da shi amma fa gaskiyar lamari ƙarya ne na shi ne abinda suke wato a kaddarawa ba a hankalinsu za su yi kaddara cewa zai yi wa kaddara cewa ƙarya ne ma amma kuma واجبين كأيكي لشيء هكذا وقد وجب عليهم العمل بما هو كذب يا وجب سي ايتي لأبن لك كريا فهذا هو الخطأ بمتشون شكشين بذكرة ولا معنى لإجماع الأمة على خطأ إلا ذلك باب أبن ذاك كراو تحدور الأمة أكم كسكولي سيوانا أبن لك ولا الأمة تحدو أكم ايتي لكريا akwai wani abu da zaka ka ce wa haɗuwar al'umma akan kuskure da ya fi wannan ba shi al'umma duk ta haɗu akan aikin da yake ƙarya ne kuma tana ta yi ya ce fa'inar mujawi da zalika la ya shi mai cewa hmm, al'umma za ta iya haɗuwa akan aiki da ƙarya za ta iya amma kuma ni abuna ba su yi sabo ba kuma ba wasu ɗai ba ne ba su saba wa Allah ba kuma ba su kai bane yace fa inna mujawwiza lidhalika la yaqulu ba zai ce innahum asuna aw saƙon bil khata'i ba zai ce sun yi sabo ba ba zai ce masu ba ne don sun yi wannan kuskura wa in bana zalika ala aslihi al-fasid min anna al-ithma wal khata'a mutalazimani in kuma har ya gina maganarsa akan wani asalinsa wato wata ka'idarsa fatacciya na cewa da zunubi da kuskure tare suke yana ka samu kuskure za a samu zunubi to duk wanda ya kuskure to yana da zunubi duk wanda ka samu yana da zunubi to ya kuskure sai ya haɗa suke in har ya gina akan wannan ka'idar tashi wata ka'ida ce ba ta ciya rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana saka ba magana in kai kuskure kana da zunubi babu shi to in har akwai wannan ka'idar da wasu daga cikin su a gurin su akwai ta suka yi gini akan wannan faqad sadda ala nafsihi babu qawli al-ijma'i hujja to ya toshe wa kansa kuma maganar ijma'i hujja ce kuma ku kuna ganin ijma'i ya hujja ce to za a yi hujja hujja ta zama zunubi kaga ka toshe kuma magana ka rushe magana ijma'i hujja ce ta kuma daga tunda ijma'in yana iya wa ya kasance akan kuskure tunda kun ce zai yiwu ya zanto al'umma ta yi ijma'i akan aiki da maganar da take karya kaga kenan ijma'i zai iya zama ƙarya ne to ƙarya za ta zama hujja ka rushe kuma magana ijma'i zama hujja فإن المنازع يقول أنا أجوز عليهم الخطأ بلا ismin. to mai jayayya zai ce ni ina ganin al'ummar za ta iya haɗuwa akan kuskure amma ba ta yi laifi ba ni ina ganin za ta iya haɗuwa akan kuskure amma kuma ba zanibi ta yi ba fa in kunta taqulu ina ma la isma fihi la a fihi to in kai a maganar kana cewa abinda duk ba shi da zanubi to babu kuskure a ciki كان قول أهل الإجماع عندك مثل قول الواحد من المجتهدين فإجماعي أوجنك يا زم ديدي دم بين الكون ديدي التي شيء ما اجتهادي أي شيء مجتهدي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران إذا اجتهادي ishtihadi wajen اجتهادي ya ishtihadi أنا لا yana lada biyu in ya ma'ana an yafe masa zunubinsa amma ba shi lada ɗaya na ijtihadinsa to kaga a nan ka daidaita ijma'i da maganar mujtahidi wanda ya kuskure wanda wanda magana ce a gurin malamai ta fi komai ɓaran-ɓarama ijma'i ya daidai da maganar ƙaunar mujtahidin da zai akhta'a akwai shirme a ciki idan laisa indaka la khata'un la khata'un wala eh, laisa indaka la khata'an wala isman a gurinka ba kuskure bane ko ba zanubi bane kaga ma kaga dama ka ce ma har gara kau har ma gara mushahidin ma shi ka yi kuskuren baya da zanubi to shi wannan abun ka la khata'an wala isman gaba daya وليس مثل هذا القول حجة على منازئه بلا ريب إذن وانا مغانا بذات تظما حجة وانا سكي جائية تشي بباب باكو وشكا أبند دك تراشي أبند دك تراشي كسكريني أما بعض زنبي أتشي me yin shi zai iya zama kuskure yake amma ba zunubi a ta zai zama hujja kuma kan wanda kuke jayayya da shi wanda kuma an sani da mu da ku duk in ana jayayya kowa kokari yake yi hujja da ijma'i kun yadda jima'i hujja ne to in ya zanto ijma'i da kuka yadda hujja ne a nan kuma kuna ganin cewa ijma'i zai iya yi wa ya gino akan ƙarya to ta za a yi ƙarya kuma ta zama hujja kaga abin da ka yadda cewa ƙarya ce za ta shigo ko da ka ce ƙarya ce mara zunubi za ta zama hujja ga wanda kake jariya da shi ba ana fahimta yadda yake musa ilzami ilzami ne da wani abin da ka yadda da shi ما يدريش فيلزم أن يكون قول أهل الإجماع حجة بس وانا مجانا التاكا مجانا الماسي إجمائي بذات رضما حجة بل هو كقول الواحد من المجتهدين مجانا الإجماع تاكوما كمان مجانا قوان إلم المجتهدي مجتهدينا إيا داتي وانا إيا كسكولي ماشيني مجانا المجتهد با مجتهد زي إيا ديلي زي إيا كسكولي تو إجمائي ما كوما كا دينا شاكا هكا زي إيا زما إجمائي نيا كان zai zama ijma'i ne akan daidai wa illa zima tanaqud uhum yace walaysa hadha madhhabuhu shi wanda nake nake magana nan da shi kamar ibnul al-baqillani ba wanda ce mazhabarsa ba wani ilzami ne wa illa na tanaqud duk da cewa ya lazimta cewa ya tanaquzi domin in yadda da waccan maganar to abinda wannan wannan ba dole ya da ita abinda waccan magana tashi take nunawa tunda yana cewa tana yi wa al'umma ta haɗu akan aiki da wani hadisi amma fi nafsul amir ƙarya ne ya juzo an kuna fi nafsul amri laisa sahiha kenan al'umma tana iya ijma'i akan abin da yake ƙarya abin da yake ƙarya kuwa abin da zai iya zama daidai zai iya zama ƙarya kuma za a iya yi wa ta haɗu akan ƙarya to ba zai taɓa zama hujja ba kamar kaulin mushahid ne zai iya zama musib zai iya zama mukhti shi yasa ba zai zama hujja ba kai kuma gurin ka ba haka abin yake ba amma kuma ka yarda da wannan ba ka yadda da wancan ba ka kai ta na naqubi ka zama tuka da walwala kenan contradiction wal maqsud huna abin nufi dai الاحتجاج بالقواعد illa وإلا قررنا كون الإجماع Hujja. shine hujja da ka'idojin da suka tabbata mu dai mun tabbatar da cewa ijma'i hujja ce ba wani wanda yake ja akan wani shi ibnu taymiya yake wannan wato kokawar da ibnu al-baqillani akan ra'ayinsa ba wai yana so ya nuna maka ijma'i ba hujja ba ijma'i hujja ce kuma da wannan hujjar ta ijma'i ne yasa ce hadisi al-mutalaqqa inda al-ummati bil qawl yufidu al-hujja saboda ba zai yi al'umma ta haɗu akan kaɗa ga mun yatsu ne al'umma ba za ta taɓa haɗuwa akan abin da yake kuskure ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa kala sami ummati ala dalala da abin da yana da jayayya akan wannan sana'ani na da maganganu da yawa akan wannan da mahallin su ne anan wa aidan fal ijma'u anan akwai bayat ya ce akwai wani magana da ta goge a maktubin bai iya karanta ta ba sai ya sa ya sa dashi dashi dashi saura ka magana ba ta cika ba وإذا كان تلقي الأمة له بالقبول يدل على أنه صدق to idan ya zanto wato rungumar al'umma da za ta yi wa hadisan sahihai misali za ta rungume shi hannu biyu yana nuna cewa waɗannan hadisai duka gaskiya ne daga annabi suke لأنه إجماع منهم على أنه سلك مقبول دومين wannan rungumar da suka yi wa hadisan ijma'i ne suka yi akan cewa hadisan nan karbabu ne fa ijma'u salafi haduwar sahabbai da tabi'ai magabata wa sahabati da sahabbai ala zalika kana ka ijma'ihim ala al-ahkami aw ma'ani al-ayati ya kasance kamar ijma'in su da suka yi akan hukunce hukunce ko ijma'in su da suka yi akan akan ma'anonin ayoyi tsawon ayoyin sifat ne ko ayoyi ne na na ahkam bal la yumkinu ahadan an yadda'i ijma' al-ummati illa fi ma ajma' alayhi salafu. bai yi wa wani zo wato da'awar ijma'i ba tare da ya hada da ijma'in magabata ba ba ijma'i idan ka cire sahabbai ما إجماع كثير تابعي لا تسمى إجماع الأمة كمان في إجماع زي فارو زي فارو تسحب تابعي كثير وقت أنتوا إلى إجماعية وأما بعد ذلك أما بعد سحب بين تابعي مثالي فقد انتشر انتشرت أي الأمة انتشارا لا يضبط معها أقوال جميعا إذا يزن تو باين باين سحب da tsabakar tabi'ai misali ma muna iya kala da su to al'umma ta fantsama ta watsu da in ka yi da'awar ijima'i za ka iya yin karya tunda ta yaya za ka iya karaɗe duka ƙasashen musulmi ka jiyo maganganun duk mujtahidai na wannan zamanin a kan ra'ayin da kake so ka yi ta ijima'i ai ba zai yi ba za ce wata matsala ta faru ana son a nemo ta sai ka ce to bari in samu ko a yi ko mu samu ijima'i hmm. to ta ina za ka iya bin kasashen musulmi duka wani malamin da ya kai matakin mujtahidi a zamanin ka je ka tattauna da shi ka ji ra'ayinsa wancan ma ka ji ra'ayinsa wancan ma ka ji ra'ayinsa ka har hada ka ce to al'umma ta yi ijma'i har zai yi ba amma a zamanin zabe al'adadi ne mai kadan kaɗan zai iya za ka iya za ka iya a za iya samun hasar shi yasa daga baya baya ake da awar wasu da yawa daga cikin da'awar ijma'i da aka zo ana yi shi zanto da an yi ijma'i sai a ce ai wani wani ya saba shi wanda ya hikayar ijima'in? bai san da wancan sabanin ba shi yasa za ka ga waɗanda suke taka tsantsan kamar imamu shafi'i baya cewa ijma'i sai da ce la alamu khilaf ban san wani sabani ba haka ne ibnu abdul galibi sai ce ban san wani sabani da akai akan wannan ba kaga yana korewa kansa ne kawai ba yana cewa ba sabanin bane ne bai sani ba kai yanzu in ka kawo masa sabani na wani na wani wani to idan ban ce ba a saba ba ta ni ban sani ba kai ka sani alhamdulillah ka kare shi kenan magana ta kare to shi za su ke cewa man imam ahmad kalmar sa mashuriya man da al ijma'a fa faqad kada ma yajri ila allahu mukhtalafu ila allahu mukhtalafu واعلم ما لا يتي كسني أن جمهور أحاديث البخاري والمسلم من هذا الباب جمهور حديثا بخاري لمسلم سنة ون باب باب حديثا تلقت الأمة تلقتها الأمة بالقبول كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح ومن قبله من ومن قبله من العلماء ده معلم الناس كذا الحافظ أبي الطاهر السلفي كما رأى أبو الطاهر السلفي ذلك في الشندة مكسر موت أزو المشيخة البغدادية أبو الطاهر السلفي جبيلة تبنى مكسر آه، توبك وغيره ونص دس فلتشيوه أحاديث الصحيحين قد تلقتها الأمة بالكفر سورة تفيد اليقين باب ما كان كذو كان كاوت تكون باب ظني دوهي دوهي دوهي تسنى سيكم ذي شداء أبن نبا والنبا shi ne kaso na ƙarshe wanda insha Allah zai zama matashiyar karatun mu gobe da safe wanda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada tunda muka kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu wa wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa